bayanan da na tattara sun nuna cewa da misalin karfe goma sha biyu da yan mintuna na dare masu satar mutane suka afkawa garin gidan modi cikin karamar mulki ta wurno inda suka nufi gidan wani alhaji amma ba su tarar da shi a gida ba sai suka yi awon gaba da matarsa da wasu mutane biyu da suka kama a garin malam haruna dan uwa ne ga mutanen da aka kama kuma shi ya na kai kuɗin fansa ga 'yan bindigar yan uwana da an anka kama anka ce da su da wayan aka kira namba ta an ka same ni an ka ce mini in gaugauta in kawo kuɗaɗe na fansa yan uwana in muna buƙatar su in ba haka ba za su kashe su su kira mu su gaya mana inda gawawakin yan uwanmu suke mu zo mu ɗauko sun ce mini in kama hanya wannan tagwaren yu da haka ta haka Allah ya kaddara mun ka zo har muka haɗu da ni da su ɗayansu yana ɗauke da bindiga eki ɗayansu yana rike da adda tare da yan uwana sauran abokan aikin su bakwai suna zagaye da su sai sun ce abin da suka ce a basu na zo da shi ne ce gashi na zo da shi suka ansa suka aje suka ce to ga yan uwana nan in ɗauke su kantoman karamar hukumar ladan muhammad wurno ya ce da samun rahoton zuwan 'yan bindigar ya yi kokarin sanar da jami'an tsaro amma dai azalta da gaya misalin karfe uku na dare aka bugo min cewa an samu shiga yan ta'adda a ƙauyen gidan modi ta gunduma kwargaba instantly lokacin na buga ma dpo wacce shi ma yanzu yake jin wannan bayanin kuma muka yi kokari aka buga ma wasu jami'an tsaro kuma nan take muka yi magana da shugabannin banga na ƙauyukan tun daga kwargaba har bara zaki a arba a tun liman na yi text din shi deputy gwamna kuma sun sani na yi nasifi kuma nan take ya ba mu dama cewa zai turo da ƙarin jami'an tsaro da kuma ba mu shawarwarin yadda ya kamata mu yi don haka muna kira ga su jama'a mu koyaushe su kula da mutane musamman waɗanda aka gani baƙi ne da waɗanda aka gani suna al'amuran hidima ta kuɗi kuma ba su da wata sana'a kuma ba su da wata hanyar samun kuɗi. Wannan satar mutane na zuwa ne a daidai lokacin da babbar kotu mai daraja ta uku da ke Sokoto ƙashin jagoranci mai shari'a malamin Umar Dogon Daji da yanke hukunci ga wasu masu satar mutane biyar da aka gurfanar gabanta inda ta tura mutane hudu gidan yari ko su aka ba shekara talatin. wannan dai masana lamuran tsaro irin detective awal baladir mai iya na ganin cewa yana da kyau a riƙa yayata hukuncin shari'ar da ake ma 'yan ta'adda ko da yana zama darasi ga sauransu rashin wannan hukuncin da ba a yi musu ne ana fitowa ana tallata shi a gari suna sanin karfin laifin da suke aikatawa to shine ne sa suke daɗa yi suke daɗa karawa kowane irin laifi aka yi za ga an yaya tasan da aka aikata shi amma lokacin da za a yanke hukuncin a bibiyi hukuncin sai ka ga an watsar da wannan shi yasa wayan suke aikata suke ganin cewa wayanda aka kama ma a baya ba wani abu aka yi musu mutum kuma bari su je gaba ci gaba da taɓarɓarewar lamarin tsaro a arewacin najeriya ya sa malaman addinin musulunci sun soma haɗuwa akan yin addu'o'i domin neman sauƙi daga allah maɗaukakin sarki muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya